ya shiga kashe arna yana raya sunna bai saurara ba sai da ya biya bukatarsa nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba to bayan wata hudu kwanci tashi babu ya wajen Allah gashi dai cikin sana ya tsufa sosai har ya wuce wata tara da sati daya yayin da Mimi da Jadda suke ba ta kyakkyawar kulawa suke nuna mata tsantsar so da kauna haka ma zo har da wajena suna bala'in tausaya mata shi yasa da ta ce wash za su yi wuf su taso hankalin kowa gaba ɗaya dangi da 'yan uwa na kan sana'a. kwata-kwata ba a bari ta komai da kanta ko exercise da doctor suka ce ta rinka yi ba su barin ta yi saboda tausayawa haka ma hana ta tattara komai ya ajiye yana ba ta ingantacciyar kulawa duk da har zuwa lokacin ba ta masa magana ba ta kuma sakan masa fuska da abin da zai mata baya mata gwaninta balle ta ja burge ta sai ma wani irin masifaffan haushinsa da take bala'in ji kwata-kwata ko ganinsa ba ta kaunayi walbe bai taɓa saurara mata ba sai da cikin ta shiga wata tara da sanda ya ji sha'awa zai neme ta cikin rarrashi da kwanta da hankali idan ta hana shi ya taimata wa'azi yana kawo mata hadisai da ayoyin alkur'ani har sai ya samu ya shawo kanta tun tana ki tana zagewa su kokowa tuburan har ta haƙura take kwanciya ta kyale shi ya yi yadda yake so ya sauka tun daga cikin ta ya tsufa ya girma sosai kyale ta kwata kwata ma ya daina neman ta yake kuma lallaba ta tamkar ransa da rayuwarsa idan da abin da ya fi tsana daga bacin ranta ko damuwarta tunda ya fuskanci tana son shawarma bai taɓa fashin kawo shawarma pizza burger da ice cream ba kulukwa tana cikin tsatsar bala'i da masifa dan babu wanda ya kula da ita balle damu da ita tuntuni ta fara nadama da da na sanin abin da ta aikata da tara mai take kashe ta lalace ta yi masifar yin baki ta lalace ta zama kamar ba ita ba babu wanda ya damu da damuwarta babu wanda ya damu da cinta ko shanta babu wanda yake kula da matsalarta tunda abin ya faru shi kansa Hanash ya daina kula ta ya daina shiga sabgarta ko san ganin ta baya sanyi muddin tana waje bai zama ko neman ta bai kare ba tun faruwa abin ko kebewa bai bari su yi sun zama kamar annabi da kafiri ba ma ya saka mata fuskar da za ta yi masa magana idan ya ganta yadda ka san an saukar masa da bala'i ko masifa haka yake ji take zai nemi gaba ɗaya annuri farin ciki da walwalarsa ya rasa ya tsinci kansa da zuciyarsa cikin tun bakin ciki ga takurawa da matsawar jidda ta dame ta ta addabar rayuwarta ga masifar hantara da kyara da gori ta hana ta sakar da sakewa idan tana zaune haka nan jadda za ta zo ta take mata kafa ko ta rankushe ta idan ta kai ta kawo ma har da duka gata ta hana ta koma gidanta shi ma hana shi in ya dawo nan gidan gaba ɗaya ya tare saboda sana da haka ta daina zama cikin mutane kullum tana cikin bedroom tana rasga kukan nadama da dana sani dan matukar ta gangancin zama cikin su jidda za ta sa ta gaba kenan da habaice habaice har sai ta gaji ta tashi ta ba wajen gaba ɗaya TV da receiver ɗakin kulot jadda ta sa an cire su duk wani abu na jin daɗi da more rayuwa jadda ta sa an kwashe su kaf daga bedroom ɗinta don kawai ta sanya ta cikin bakin ciki hakan kuma ko kaɗan bai dama hana shi ba dan bai ma kula ba ga ba hali ta je gidansu ni da ya ce muddin kafarta ta sake ta taka gidan bai yafe mata ba har masu aikin gidan jadda ta hana shi mata magara dan kar ta ji daɗi kai da yadda kuke tunanin rayuwar kunci da masifa kulut tana yin fiye da ita a bangaren sultan ko sosai yayi girma yayi wayo idan ka ganshi sai ka rantse ya fi wanya nesa ba kusa ba dan har ya fara tafiya ya fara kiran mami da dadi ya iya kiran didi da abbo da mimi da jujuba. yana da wayo sosai yayi kubul kubul da shi kamar dan indiyawa dukkan ka da yara idan ka ga sultan sai ya shiga ranka sai ka ji kamar ka sace shi ka gudu kullum hana shi sai ya zo gidan wani lokacin ma yana ɗaukar sa tafi da shi kwana biyu kana yada da shi da jadda ta fuskanci kulut tana shiga farin ciki idan ta ga sultan har ta mance da tarin damuwar da take ciki yasa idan aka kawo shi jadda ba ta bari ko hanyar ɗakin kulut da bi balle ta gaishe ta ji sanyi cikin ranta da yadda sana'a ta yi wajen kokarin shawo kan jadda ta yi ta yi har ta gaji ta hakura ta jadda ta zuba sarauta Allah ido yayin da sultan yana ƙara girma tsananin kamarsa da sana'a na ƙara fitowa dan kallo ɗaya za ka yi masa ko ba faɗa maka ba ka san ɗanta ne ita ce mahaifiyarsa halan kam a rike amana don ta rike sultan fiye da 'ya'yan cikinta tana nuna masa so da kauna game da kulawa gaban kowa fiye da 'ya'yan da ta haifa da cikinta hakan yayi masifa kara mata mutunci ya daga martabata idan har a family sosai samu loko yana nan kamar jiya har lokacin bai kokarin cire sana'a ransa ba cikin san da yake mata babu abin da ya ragu sai ma abin da ya karu dan har yau bai taba cire ransa da zai aure sana'a ba bai taba cire ransa sana'a za ta zama matarsa mallakinsa kuma halalinsa ba yayansa da yan uwansa sun yi sun gaji sun zuba masa ido yayin da kowa yake tunanin wannan wani irin mahaukacin makahon so arin yake wasana da ya makantar da shi ya kurmantar da shi ya zama baya ji baya gani baya magana akan ta gaba da idan sa ya gama rufe har saboda abin da yake ji kanta yana matsayin mata aure kuma matar wani yasa yake wata istighfari kullun yana cikin sallah da salatin annabi yana roƙon Allah sassauci amma kullun abun babu rangwame sai ma abin da ya gaba tun daga wannan zuwan da ya hana shi ya ce masa tana bacci bai kara zuwa ba don dama bai taɓa zuwa haka nan sai da dalili cikin nutsuwa ya fakin ɗin motarsa ya fito cikin nutsuwa ya so matakawa zuwa cikin asibitin ganin dokta sai da nokin aka ba shi izinin shiga kana ya shiga bakinsa ɗauke da sallama jikin likitan na rawa ya miƙe game da miƙa masa hannu suka gaisa cikin murmushi dokta ya ce kai ne da kanka ai da ka kira na zo da ya fi eh, na fito da gamman house ne ne na ce bari na biyo kawai Allah sarki doctor ya ce yana murmushi ba da yau ma baka da lafiya ba murmushi yasa aryan mole ya masa wallahi kai na ke mun masifaffan ciwo cike da tausaya doctor ya ce na gaya maka ka rage damuwa ko dan kiwon lafiyarka dan Allah the last ya hau har yau kuma bai da normal ba ga ka na neman kamuwa dan Allah ka rage wa kanka tension please ba dan ni ba ko dan Molis family please murmushi ya gami da cewa to ya za'a ada ma haka rayuwa take yau kai dariya gobe kai kuka yau ka ga fari gobe ka ga baki haka ne kam amma paracetamol kawai zan baka ba zan kara baka wani magani da mamma dan ban so ka zama addicted murmushi ya ce ba kuma ba ni koma me bayan doctor ya bashi maganin ya kuma bashi shawarwari kana suke sallama ganin har wajen 9 pm na dare sana'a bata fito cin abinci ba ya sa mimi miƙewa ta zuba abincin a plate da kanta ta nufi faɗinta sana kwana can tun yamma aka so mana kuda sama sama zuwa lokacin daurewa kawai take tana basarwa amma Allah kaɗai ya san abin da take je tana duke mimi ta nokin da kyar sana ta daga kanta ta ce shigo da sauri mimi ta shigo jin yanayin muryarta saman table ta ajiye abincin ta nufe ta jikin ta na rawa lafiya dai sana da kyar sana ta ce ba komai mimi amma na ganki haka ko dai haihuwa ce sana ta faɗa tana tallafo ta rubushin karfin hali ta tace a'a babu komai mimi a'a sana ko dai mu tafi hospital ba komai mimi kar ki damu tambayar duniya mimi ta sana amma sana ta ce babu komai kan dole mimi ta hakura ta kyale ta dama abinci na kawo miki tashi kici cikin sanyin murya ta ce zan ci amma sai daga baya idan ne sallah ki faɗa min gaskiya sana idan kina jin wani abu ne ba na jin komai shikenan tunda kin ce ba kya jin komai idan kin fara jin wani abu ki kira ki wa shi magana da yake tunda cikin ta ya shiga wata tara ya dawo kwana part din da da yake ta kiyar da su ranka kwana bai don ɗaya to insha Allah sai da mimi ta kuma kallon kana ta fita ko ta kan abincin sana bata ba ta mayar da kanta ta kifa dan dama da kyar take ba mimi amsa dauriya da karfin hali ne kawai kuma kunyar ta take ji shi yasa ta ce mata ba ta jin komai cikin dare wajen karfe biyu a ta ji bala'i zai kashe ta ta rarrafa da kyar inda hana shi yake kwana ta tura kofar ta shiga da kyar ta ce hana shi shiru bai amsa ba cikin rashin kwarin jiki ta sa hannu ta so mata jiga shi tana kiran sunansa murya tana rawa hana shi idan sai bude a hankali yana tsammanin kuma farki ne hana shi ta kuma kiran sunansa azabure wata irin hantsulowa ya duro daga saman bed idan sa waje cikin tsoro ya tallafe ta jikinsa sai rawa yake na tsuma sannu jikinsa na kirma ya sake ta ya zura jallabiya ya kalle ta ce ina akwatin kayan haihuwa suke ganin ba ta iya magana ta so lamshi ido ya sashi sungumarta ya waje da ita da gudu da ilahirin jikinsa na tsuma bai tsaya wa kowa magana ba ya sa ta a mota ya ja ya fita wani irin masifaffen gudu yake tsalawa idan sana kanta sai faman sanne ke jira mata da ya hannun nasa na kanta yana goge mata gumi har suka karasa hospital bai tsaya jiran nurses ba ya dauke ta ciki da ita kasancewar private hospital ne yasa ba tsaya bata lokaci ba aka karbe ta aka shigar da ita labor room sintiri ya so mai a kofar labor room yana addu'a ya kai fata minute tana ta faman safa da marwa kofar kana ya tuno da ko kan haihuwan ma su zo da shi ba antin cikin yana da wata biyar ake sayayya sai da aka cika tangamin bedroom tap da kan baby jikinsa na rawa ya so malaliban wayarsa jin bata jikinsa ya sanya bata gida jiye ba zai taba iya koda ta kuɗe ba balle ya bar wajen dan Allah taimaka min da aran waya zan kira gida ya faɗa wata nas da ke wucewa oke tace tana murmushi ta kuɗe jakarta ta ciro wayar ta bashi wai mimi ya kira ya shaida mata suna hospital kuma ba su ɗauko kayan haihuwa ba jikinta na rawa tace kuna wannan asibitin standard ya bata amsa ta kace bata ba shi amsa ba ta kashe waya godiya yi wa nas ɗin mai yawa haɗi da ba ta waya jikinta na rawa ta je ta tashi dadda ta sheda mata sana shi suna asibiti jikin su ma ta miƙe kamar ba wacce ke bacci ba ta ce to abin ya zo Allah ya raba lafiya maza jiki shirya ki zo mu tafi wacce shiryawa Ainiha shirya nake kayan haihuwar kawai zan ɗauko mu tafi to to shikenan jadda ta ce a kofar hospital suka iske Hanash yana ta da sauri suka karasa tana ina ta haihu tana ciki kawai yace jiki a sanye mimi ta ajiye akwatin kayan haihuwar duk suka dungun dungun raka sallah suba sana ba ta haihu ba ta gama galabai ta matuka jikin doctor a sanye ya fito Hanash na ganin sa ya saurin tare gaban sa yana cewa ta sauka cikin sanyin jiki doctor ya ce a'a mu abin da muke ta kokarin gani kenan amma shiru gaskiya sai dai a mata siyas in ba haka ba komai yana iya faruwa ko yaushe. stop don't say it hana shi faɗa a zafafe shiru dokta yayi bai ƙara magana ba cikin sanyin murya mimi ta ce yanzu ya za a yi siyas dokta ya ce ok ba damuwa a yi mata kawai mimi ta ba da amsa ko ma ciki dokta yayi aka so mai shirye-shiryen siyas wani dokta din ya ƙara fitowa mika hana shi fefa ya ce ka sa hannu jikin hana shi na rawa ya sa ganin har 2 hours da shigar da sana theater taron amma shiru ya sa hana shi turkushewa game da sanya rikitaccen kuka waiwai kamar wanda aka yi mutuwa sosai hana ya zage iya karfinsa yana rizga kuka waiwai yayin da mimi da jadda suka shiga sa cikin sanyin jiki mimi ta kira har da family ta shaida musu abin da ke faruwa ba fa satimin spahalan sultan ziyad zafaran harib idrak abdidi da joji da mamu suka zo lokaci ɗaya gaba ɗayansu a takaice mimi ta musu bayanin abin da ke faruwa Hanash yana ganin Sultan ya miƙa hannu ya faɗa jikinsa babu kunya Hanash ya rungume shi tsam yana ci gaba da rusu kuka babu wanda bai ba Hanash hakuri kan ya shiru ba amma fafur yaki gaba ɗaya fita daga yayicinsa dama sai da na ce muku ku bari mu fita waje wato Dubai amma ku kana in ba dole ba me zai sa in batta ta haifa a Najeriya ya faɗa cikin matsanancin kuka Allah da yake Dubai shikenan din ai hana shi fuskar nasu dauke da murmushi ta fito ta kalle su ta ce albishirinku da sauri dukkanin su suka ce goro murmushi tai tana mika musu babies ta ce an samu ɗan biyu mace da namiji hannu na rawa didiya amshi ɗaya abu ya amshi ɗaya fuskokin su cike da annuri ina take ya faɗa murya sana rawa nasu ta cewa mahaifiyarsu ya magana muryarsa na sarkewa tana lafiya yanzu za a fito da ita ko gama rufe bakin ta bace ba aka fito da sana dikin hana shi na miƙe har yana kokarin ya da sultan halanta saurin tare shi tana dariya ta ce a ah, daga samun sababbi shine za a wulakanta tsoho ba na abuna ni na son kayana bai kula ta ba ya bi gadon da sana ke kwance gami da dafa gadon idan sa kanta yana murmushi wal hawa yana zubo masa yace alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin ya rabbi Allah na gode maka ya faɗa hannunsa cikin nata har suka isa ɗakin da za a kwantar da ita sai da doctor ya gama komai kama ya fita thank you thank you so much sana kin bani dukkan farin cikin duniya kin bani ki kin bani yara har uku a shekara ɗaya bani da abin da zan saka miki da shi ya faɗa yana shafa fuskarta wallahi ko duniya da abin da ke cikinta za su taru ko zan mutu babu wanda ya isa rabani da ke har mu mutu kina matsayin matata auren mu mutu karaba takalmin kaza ne eh maganar hawa yana gangaro masa cikin farin ciki gaba ɗayan su suka shigo tidda da juju suna rike da yaran duk wanda ka kalla cikin farin ciki yake dai da Hanash baka ga yaran ba murmushi ya gami da mikewa cike da jin kunya na shafa kansa dan shi ta sana yake bai ma bi ta kan yaran ba cikin fara haka mika masa macin ya amsa yana murmushi jadda ta mika masa namijin ya amsa cikin tsantsan farin ciki gaba ɗaya bebin babu wanda ya biyo sana kamar su ɗaya sak ta hana shi tamkar an tsaga kara a ya musu cikin kunnuwansu gabansa sulta ya zo yana gwaranci irin na yara gaba ɗaya aka yi dariya har da hana shi ɗin hana shi ya nuna masa babies ɗin ya ce ka ga brother and sister yanzu ka zama big bros ko sultan ya gwaranci yana kai hannunsa jikinsu ganin suna motsi ya sa shi tsorata haɗi da ja da baya Didi ya ce matsoraci haka za ka yi sojan kamar haɗin baki bebe ɗin suka sanya kuka lokaci ɗaya jikin sultan na rawa ya kankame didi gami da tsandar kuka didi yana dariya yana ɗaga shi sama yana cewa so ku mai tsoron kannansa a hankali suna ta dafe kanta gami da ya mutsa fuskarta muryar ta can ƙasa ta ce hop kanta ta juya ta kuma cewa aryan tun tana magana ya sa gaba ɗaya kowa ya shiru gami da mai da hankali kanta babu kunya hana shi ni ta har ta kuma faɗa takka na shi ya tsaya ba tare da ya gaba ko baya ba a hankali ta zo ma kokarin mikewa da sauri halan ta karasa ta taimaka mata ta tashi zaune a hankali a hankali idan ta zo mu budewa tana gani da shirshi kafin ya washe tas idan ta sauka akan hana shi dake tsaye kamar an dasa shi a hankali ta mika masa hannu dukin sa na rawa fuskar sa dauke da murmushi ne feta yana isa gare ta tace bani ta fada still ta janye hannunta ba murmushi ya ce me bebin an biya Allah ya azurta mu da su mace da namiji ya faɗa yana nuna mata macin da ke hannunsa ba tare da ta kalli bebin da yake nuna mata ba tace ba su nake nufi ba takarda saki nake nufi cikin mahaukaciyar faɗuwa gaba hana shi tsaya tak a durkushen da yake haɗi da zuba mata daradaran idanuwansa jugun-jugun kowa yana kallon sana cikin tsantsar mamaki da al'ajabin kiyar da sana kewa na da har ta kai haka ba kalime ji me na ce bane sana ta faɗa idan ta wani. cikin rawar murya ce me kike nufi abinda da ka ji na ce nake nufi ban gane abin da kike nufi ba takardar saki na nake bukata ka bani ta faɗa tana cire hakoranta take da ilahirin jikin ya ɗauki rawa da kyarma yana tsuma cikin tashin hankali ya miƙe tsegami da cusa hannunsa cikin sumar kansa tare da cije lips ɗinsa da ƙarfi ya rintse idanunsa da ƙarfi cikin masifa sana ta ce wai baka ji na ne ta faɗa tana ƙoƙarin mikewa da sauri ta koma ta zauna wayo Allah na tai magana tana dafe kanta saurin bude idan sai tare da nufarta jikinsa yana rawa kar ka sake ka ƙara so inda nake ta faɗa tana nishi wai me kike yi haka sana jin murya halayya sa ta saurin waro idan ta tana kallon mutanen da ke cikin ɗakin dan har ga Allah kwata-kwata sana wata sa akwai mutane cikin ɗakin ba cikin sanyin murya ta ce an ta halan dama kuna nan dama yaushe zaki san muna ciki mara mutunci daga haihuwa ko abin da kika haifa baki bari kin gani ba baki tambayi lafiyarki da lafiyar yaran ma sai magana banza saboda tsabar rashin mutunci ya faɗa yana kallanta kanta ta sunkar ƙasa cike da jinkunya. a hankali ta dan dago kanta ta saci kallon Abu da Mamu a tare suka watsa mata uwa harara wacce ta sa ta saurin mayar da kanta kasa cikin sanyin murya mimi take please ku kyale ta haka murmushi ya game da amsar yaran ta je kusa da sana ta zauna tare dora mata yaran a jikinta baki ta turo game da cewa an talan me haka please ta fada cikin shagwaba ban sani ba sana za ta magana yaran suka sanya kuka lokaci guda sana ta tsuke fuska ta ce please kwashe su daga na dan Allah ban gane in kwashe su ba idan na kwashe su na kai su ina bayan kina jin suna kuka to ni me zan musu dan suna kuka na ji babu abin da zake musu amma ku ganin su kai ko a hankali sana ta daga kanta ta zuba yaran ido daga karkashin zuciyarta ta ji so da tsantsar tausayin sai aka mata hankali sultan ya taka gaban ta rike ta na murmushi tare da gwarancin sa shi ma ido ta zuba masa na tsawon lokaci kana ta sauke a jin zuciya da karfi tana bin kowa da kallo ganin kulub bata ne sa ta cewa ina kulub shiru kowa babu wanda ya magana da haka ta kara cewa ina kulot tana gida ko kina son ganin ta ne mimi ta fada idan Allah a taimaka kawo mu ita yanzu please an kallon Hanash mimi ta yi daga kwata-kwata ba a cikin sa da haka ta kira direba ta ce masa ka kula da yanzu mimi na gama waya arus da su suka shigo cikin fara suka dauki yaran suna yaba kyawun su da tsananin kamar su da Hanash a hankali juju ta miƙe ta zuba abinci a plate ta dafa sana tana cewa kowa ta bebi zake babu wanda yake ta yarinya ta zo ki ci abinci kin ji a baki ma zan baki murmushi ta yadi da cewa ruwan ti kawai zan sha jujuna idan baki samu kin ci abinci ba sai ruwan nono zai zo ki sha da yara murmushi sana ta tare da cewa ai ba rana bane kamar ya ban gane ba sana za ta magana kullu ta shigo cikin matsanancin kuka ta nufi sana da ke kan gadon marasa lafiya ta zube ta. bilis dan Allah ki yafe mu mai sana a hankali hawaye suka zubo sana ta miƙa kulut hannu tana cewa ni na dade da yafe miki kulut kulut za ta magana sana ta saurin sanya hannu ta rufe mata baki haɗi da cewa ta kamo hannunta ta zauna kusa da ita kana ta ɗauki macen da take ta faman tsotsar hannunta tana wawure wawure ta mika kulut hannun kulut na rawa ta amshe ta walhawa yana gangaro mata ta ce masha Allah mace muka samu yan biyu ne sana ta faɗa tana mika mata namijin baki kulut ta kuma washewa tana amsarsa ido sana ta kura mata ganin yadda jikinta yake rawa ta kafe yaran da ido hawa yana zubo mata cikin sanyin murya sana ta ce kin ga abin da Allah ya kuma baki ko kwata kwata kulub bata fahimci maganar sana ba ta yi murmushi haɗi da cewa yes masu kama da babansu ba kuka namijin ya tsandara yana neman nono kulub ta yi dariya tare da miƙa sana shi ta ce to goga yana buƙatar tallafi ba hannu sana ta ɗora kan hannun kulub ta tura kulub yaran fuskar ta dauke da murmushi tace kin taba ganin wani ya sha da dan wani cikin rashin fahimta kulut tace kamar ya ban gane ba murmushi zana ta kuma yi tana kamo hannun sultan tace kamar yadda na mallaka miki sultan duniya da lahira haka yanzu ma na mallaka miki su duniya da lahira na baki dukkan su so ukun kyauta halak malak duniya da lahira gaba ɗayan su kuwa ya zuba suna ido cike da tsantsan mamaki waɗannan yaran ki ne Michael jadda ta ce uban me za ta yi da su ba tare da sana takalli inda take ba ta ce abinda ta ba sultan ya sha ya rayu shi za ta ba kannansa su sha su rayu kana ta mayar da kallon ta ga kulut ta ce ga sunan yaran ki ne na baki su sosai kulut ta fashe da matsanancin kuka ta ma rasa me za ta ce wa sana na gode sosai na gode miki matuƙa da gaske Allah ya saka miki da alheri ubangiji ya biya ki da gidan aljanna yayi miki kikkiawan sakamako thank you thank you so much ba da baki yi godiya ba da kalaman da zan yi amfani da su wajen gode muke kin koyar da ni idan mutum ya maka sharri ka saka masa da khairan kin koyar da ni darasa da dama a rayuwata cikin nutsuwa ta mayar da kallanta ga iyayensu da kakanninsu da ke tsaye tace ko ya hakuri na yanke hukunci ba tare da na nemi izini da gare ku ba cikin zafin rai didi ya buɗe baki zai magana abu ya saurin dakatar da shi tare da ya masa alamar shiru abin da kike daidai na sana sana ta ci da magana ina roƙon ku dan girman Allah ku yafe mai kula ku sani ko Allah ubangijin da ya halicce mu ya ba mu rai da lafiya muna saba masa yafe mana dukkanin mu nan masu laifi ne mu abota kuskure kuma mun wa muna son Allah yafe mana domin Allah yana son mutane masu yafiya da hakuri da lokacin da wani bawa ya yafiya ga wani bawan sai Allah ya yafe masa manyan zanubansa dan Allah ku yafe mai kulut ni ce laifi na yafe mata duniya da lahira didi dama ka ce idan na haife mata kuma kun yafe mata yafiya ta ita ce taku sana ta faɗa cikin kuka cikin matsanancin kuka kulut ta zube ƙasa gaban su abba da didi da gayas da dane tana rikirkitaccen kuka ta shiga ba su haƙuri tana roƙon su dan Allah ku yi haƙuri ku yafe mu wallahi na yi matuƙar gane kuskure na na yi nadama sosai na gane rayuwa ba a cikin gida da ahali ba ba karamin bala'i da masifa ba ne a hankali ga ya dago ta gami da rungume ta yana shafa kanta yace mun yafe miki duniya da lahira sosai ta kuma sanya kuka yana shafa kanta shi ma da shi rungume ta yana murmushi yace haka ake so dama mutum ya laifi ya kuma gane kuskurensa a hankali ta zame jikinta ta koma jikin Abu ta rungume shi shiru kin ji dota mun yafe miki sana ma har ce tunanin sanin abin da ya kamata balle mu cikin kuka sosai ta kuma kankame abu kan ta yi shiga shafawa hawa yana kokarin zubo masa ta dade jikin abu kana ta zame jikinta ta nufi diri ta tsaya gabansa sa abu ya dafa gami da daga masa kai murmushi didi ya haɗe da ware mata hannunsa ta faɗa jikinsa tana kuka ya mayar da hannun ya rungume ta daina kuka na haife miki you are among us now murmushi tai tana goge hawayenta kana ta nufi gaban mamu tana dariya ta rungume ta haka ma juju ta yafe mata daya bayan daya sai da tabu kowa ya yafe mata har mimi da su zuwa dadda ko sama sama ta amsa mata kawai direct wajen shi ta je daga karshe tana kokarin zubi a gaban sa ya saurin tare ta haɗe da girgiza mata kansa yana murmushi yace baki min komai ba na san dukin ya hakan ne dan ni da kuma sanya ni cikin farin ciki nagode sosai saboda kin cika min babban burina kin bani farin cikin da na dade da fuddaran samun sa kin muhimmin da mafarki na zama gaskiya thank you so much for making my heart shine cikin rashin fahimta ta kalle shi ce me ban gane ba murmushi ya game da kawar da magana rece ni ma na yafe miki cikin murna ta niyyar fada jikinsa ido ya zaro game da mata alamar da mutane cike da jin kunya ta kalli bayanta gaban sana ta koma ta rike hannayenta cikin nata suna fuskantar juna ce me yasa kike damuwa da damuwa azzalumai irina masu san kansu murmushi sana ta tare da cewa ko dabba idan aka cutar da ita kuka take mutum na asali shine wanda idan ka cutar da dan adam yake kuka doka ce ta zubin rayuwa in kai za a yi maka abin da yake ƙasa wata ran yakan yi sama yadda aka dare haka gari yake wayewa rungume ta yi tana kuka kowa ya shiga cikin farin ciki banda sana'a da yake kawai take yi amma burinta bai wuce su keɓe da hana shi sake ta ba mace na hannun didi ya kalli hana shi ce ya kamata ya musu duba ko yi hana shi ce yana shafa kansa didi ya ce wannan suna za a sa mata kai tsaye hana shi ce amma yin mata da sunan mahaifiyarta didi ya ce wa sana ya ba shi amsa ba ni ce mahaifiyarta ba kulu ce mahaifiyarta sana ta ba shi amsa ba tare da ta kalle shi ba didi bai magana ba ya mata huɗuwa da sunan jadda ya dago kansa ya kalla shi ya ce na sanya mata sunan jadda hajar baki jadda ta washe cike da murna ta ce alhamdulillah na samu takwara to ma sauraron mu nan zamu sa aya sai kuma shiri na gaba zamu dora da wannan littafin rashin sani wanda Hawa A Usman Jidda ta wallafa kuma al Al'ajabi TV ta dauki nauyin sani kuma Muhammad Umar Kigama da na gabatar nake muku sallama ku huta